sai akan birru akan takawa suke taimaka musu wala yu'awanunahum ba su taimaka wa shugabanni ala al-ismi wal udwan sai dai ana abinda zaka duba su wane ne mummune salihan mummunai Fasik aifa. kaga hada ya suke su tafi suna taimakon azzalumai suna nema wa azzalumai hujjoji suna nema musu dalilai amma salihan mummune ba su goyi bayan karya. amma duk inda aka ce za a yi aiki za a yi gaskiya aiki za a yi to da su za a yi fa yasiru hadha bi manzilatil imami nan sai dole shi wancan ina matsayin imamu allazi yajibu taqdimuhu fi shar'i tunda ya yi kira zuwa ga aikin alheri bi kaunihi aqra'u wa a'lamu bis sunnah au aqadamu hijratan wa sinnan ko ya fi dadewan hijira da shekaru kai sa ka an ce komai ta yaro ba ta karfu wata take yi ko amma ba ta karfu sai sa ko ilimi ne an fi gamsuwa da ilimin dattijo tunda ba shi da sha'awan duniya yaro ko ko kaka akwai zakamin kaifin zai zama wani abu yana so ya shafe wani yana so ya shafe wani wani bai kai shi ba wanda bai bene mai ɗinsa ba to da wuya ba a samu zamiya a cikinsa ba banda ma iliminsa ba nonanne ne ba tunda lokacin ilimi a aikace ya fi tasirantuwa ga karatun ga shi a aikace ka gani ga karatun abin ya same ka ga karatun abin ya same ka ai kaga ana magana rigingimin duniya in wanda bai shiga rigimar ba bai santa ba iya kawai zai koma gefe ya kalli rigingimin da ke bai sai wa da ke da gaskiya da bai da gaskiya shi karan kansa kuma yana yi ga gaskiya amma wanda ya goge wanda ya shiga da gangan aka jefa ka a kyar kabi kabi kabi Allah ya tsallakar da kai gobe ana maganan wurin kafa kuwa sannan amma duk wanda bai taɓa shiga irin wannan ba bai san shi zai dai ƙarshen ta hawansa ne zai yi aiki hawa hawansa hawansa sai ya fi ƙarfin hankalinsa ko hankali bai da shi hawa ne ke aiki wurin da hankali zai aiki shi ko da hawa yake amfani don bai goge ba da dama za ka yi hukunci ran da abin ya same ka ka gano wance a yanzu kan sadu na hukunci da wance ba daidai ba ne ba saboda ka shiga amma abin da aka yi waɗin saboda kanan eh, fa yasiru hada bi manzilati imami alladhi yajibu taqdimuhu fi shar'i li kaunihi aqra'u wa a'lamu bis sunnah أو أقدم هجرة وسنا إذا قدم ذو الشوكة أنا إذا أكتب وأنا ما يكرف يابو man huwa dunahu wanda ko bai kai shi ba to wane ne yafi cancanta wancan yafi cancanta fal musalluna khalfahu masu sallah na bayan shi allazina la yumkinuhum salatu illa khalfahu shi wancan mai ƙarfin ba wanda ya zo ɗin kaga ayyu zambin lahu fi zalika ai ba su da laifi mai ƙarfin nan ya zo da menene bai kai wancan ba da haya gaga ya kawar da wancan to kaga masu sallah ne yana ba mutum da zai sallah ne aikin da ne a tuba ne sai sai sallah ba su da wani zanubi shi kuma can ya dauke kayan shi zuwa ga Allah وكذلك الحاكم اي حقنا حاكمي شغبان الجاهل حاكمي من جاهل با حاكمي ده كيكي سو شغبان قفا مي كو جاهل كوتيا من جاهل تندا ان تشانزا و ان تشمولوكيا da wannan shekar ta kan jamhuriya tarin arisu wa kazalika al hakimu al jahilu awil mafadulu wa kuma an fi shi da dukkan abin da ake nema idan talabal mazalumu ainihin minhu in wanda aka cuta ya nema daga wurinsa an yasifahu ya yi masa gaskiya wai kuma lafu, bi haqqihi ya bashi haƙƙinsa fa habasa lahu garimahu ko ya tsare masa mai binsa sa bashi aw ya qasimu lahu mirasahu au yuzawwijuhu bi ayimmi la waliya laha gaira sultani au nahwa zalika kaga nan me laifin wanda aka cuta ba da shi hakkinsa menene me yake da suna ya fito kawai sai ya daukan kaiwa azzalumi ya fito masa da hakkinsa a'a wancan wanda ya rike masa kuɗi ya daure masa shi a wannan wanda ainihin ga wannan za a ɗaura masa aure ga wannan ba ta da da yake da suna wali to zai ɗaura aure daga dole ba za ku ce ku yi don babu shari'a musulunci ne kwata-kwata sa za a je ka ɗaura aure ba mazan kuwa da auren wa yake yayin auren ba a ma maganan aure amma ban da ba da haka ba wanda je ɗaura aure ba waliyin ta bai aure da ita ba sarki ba kama shi yi. dole sai waliyinta to saboda kana in wannan sarki azzalumi ya daura auren me yana shi a ciki bai taimake shi ba kan zalun shi fa ayyu shay'in alaihi min ismihi aw ismi man wallahu ko zanubin wanda ya goyi bayansa wa huwa lam yasta'in bihi illa ala haqqi bai neme shi taimake shi ba sai don a fito masa da haƙƙinsa na ala batili ba ya je ne wayansa ba a ƙwato haƙƙin wani a bashi ba haka na mai ba ba ya je wani wanta ba a karɓe dukiyarsa a bashi ba haka yi ba ya je ne a karɓo masa haƙƙinsa to don haka nan wannan hakimi da wannan jahili duk bandan da zai ta kare a kansa wanda ya yi karɓo haƙƙinsa ya bi ta hannunsa a karɓo masa haƙƙinsa bai da laifin komai ya bi shi ne inda gaskiya ta fi. wannan ma ya rarrai abubuwa da yawa ne? Hmm? wato ai kila an duba ba irin shi zuwa ya kwata aka ɗora masa abin da yake cewa ba a ji tambayan ba abin da ke cewa mutum ne aka ba ka famu jahili aka ba shi mukami waye da laifi su ake da laifi ko duka a talai-talan tambayan ka aka taɓa kare to saboda kana ya danganta shin ne ma yayi ya kori wa yan shan zuwa yi ba wannan kuɗi ba wancan kuɗi ba wannan kuɗi har hau ko kuwa a mutanen ne suka kalli irin abin da suka kalla duka duhu ke dukan duhu suka dauka suka ce ga shi karke wanda ina ni ba zan iya ba suna ta rike da abin to ni ba ban san ce to ka dinga tambaya mu ma mu gani za mu tuna maka shi ke ne kama yi a ga dole abin ba rarre ne ba haka dole sai an shiga duwa shi amma zuwa ya kwata yi ne ne ya yi amfani da kuɗi ya kwata kaga sun bi da kanku da ya amfani da ƙarfi kuma lokacin nan babu wani abu na ƙarfin sai kuɗi ne ƙarfin ko kuma a dangi yake da shi dangi ma idan kana da dangi kawai sai da ko ko ka dace ko baka dace ba in akwai wani wanda ya tsaya ma kawai sai je ka kai ni shugaba fi kai ne liman sau da da dangi ba cancanta ba ke ba abin nan ba saboda kana wannan duka abun shafin za a ɗauko shi yanzu sai a kalle shi wake da kaza wake da kaza a nan dai ka je ka fame su azzalumin na yana shugabancinsa ko jahilin na yana banzan banzan sa kai ma sai ka je ka ce ga haske na a riƙe ne sai aka je aka karɓo maka haƙƙin kai ya shiga ciki aka sa karɓo maka haƙƙin kai mai zan ka ciki shi ne abin da ake magana zari ba ka taya shi ba domin abin da ka nema haƙƙin ka ke ma a fito maka da shi kai ba kai kafa shi ba nam a ina muke wa kada kala ta'ala fattaqullaha mastata'tum sai ku ji tsoron Allah iya iyawanku wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amri idan na umurce ku da wani lamari fa'atu minhu mastata'tum sai ku aikata shi iya karfin ku رواه البخاري ومسلم ومعلوم أن الشريعة سنن الشريعة تمسلونتي جاءت بتحصيل المصالح تاذو دو فامد الهيد فامد دجارة وتكميلها بسكة جارة وتعطيل المفاسد دروس دون تعدي wata kaliliha in bai rusu ba gaba ɗaya rage tari bi hasabil imkani daidai dama da ake da ita wa ahlus sunna rahimahumullah yaquluna yanbaghi an yuwalli al-aslaha lil wilayati ya dace a tsora mafi kyautatuwa a shugabanci ba za a tsora wanda yake koma baya ba wanda zai fi iya kawo maslaha wanda kuma yana da kayan aiki alo suna ce a tsora shi ba za a ce a kalli asali ba ai wannan asalinsa dan shugaba ne dan manya ne dan menene a tsora shi bai san komai ba za zulmu shi wanda ya je haɗin ya cuci kansa ya cuci kuma al'umma kawai don kana da gado sai ka shugaba a saboda babanka ya yi shugabanci kai ma sai ka zo kai ka iya sani kai fa musulmi ne musulmi baya haka ka dubi abubakar radiyallahu anhu cikin ƴaƴansa akwai kyauta ba wanda ya sa a ciki hatta ma ku dubi ba jiyar da muke magana ba Umar dan Abdulaziz yana so ya ba wani jikan shi bai bauta bayu ba Umar dan Khattabu ko a lokacinsa al'umma sun raja ba wanda zai iya ya tafiyar da harkar na ba wanda ya goge yake da ilimin tafiyar da wannan harka ba wanda yake karɓaɓɓe a wurin jama'a irin ɗanka yake ba Allah ka ji ba matsiyaci kai wane kakka da ka shugabanci gaba ɗaya family na sun mutu doci in abun arziki ne to wanda na kawo yakin in abun tsiya ne ma kuma zauna mu raba shi yanzu a kai wasu su masu jefi amma ba za ka ɗauke abu kullum kai fasha tale-tale yadda za ka rushe ka jefa wa ɗanka ka rushe ka jefa wa ai kawai ko da ɗanka ya cancanta da gani kake ɗanka ne zai abun nan sai kayan gidanka ne to ko kayan gidanka ya kamata a bawa wanda ya fi cancanta ba wanda kake so to tana kayan Allah balle kayan al'umma ba yadda za a yi ka faɗa ka faɗa ka je ka dawo ka je ka dawo inda komai zai dawo hannun ɗanka illa ya kace na umar ce a'a amma zai taimake ku a aiki musulmi ne daga cikin musulmi gashi nan hatta a zaben halifa kashi ne yana daga cikin yan majalisar manyan masu faɗa ji amman fashi kada ma a yi tunanin za a rajjaha masa a tsora shi shi ba ya ko da duk gaba ɗaya masauran mutane suka ce a to yanzu gaba ɗaya mun barwa da barar su gaba yi ba ya zo da ya taimake su a gaskiya musulunci musulunci da littafi musulmai na cincinu wannan masallacin cincinu amma musulunci yana cikin littafin wannan shi ne ƙa'ida sau da kanan yan bagi an yi walliyar aslaha lil wilayati idan amkana wanda kuma wannan aslaha ba shi mutumin da za a san ba ice ni ne na fi dacewa ba shi ne ba ahadul halli wal aqabi ba mutanen gari ne za su ce ba ba mutanen masallaci a a'a masu ƙwaƙwalwan masallaci wanda a ainihin suna da hankali suna da gogewa suna da sanayya yadda aka kafa abin da aka kafa to wannan su ne za su yi amma ba wanda ya shigo haka ba wanda ya agogaggu ko yaya ma sun ko ba ta maji wallahi malam ba ta maji wanda ba da su aka fa abin aka fa wallahi malam ba da wuya su ba da abin da bukata wa ahli sunna yan bage an yuwalli al-aslah halil wilayati idan amkana imma wujuban عند أكثرهم وإن وإما بابا عند بعضهم وأن من عدل عن الأصله وند يبر وند إذا كانت مع قدرته لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزا وند إذا الشيء عن تولية الأصله مع محبته للأصله لذلك فهو معذور tun da akwai mutane marasa amfani ya kace su magana ne kai to ana son a yi lalata a wuri ya ɗauko a basu saboda an san za a dinga biya su <laughs> wallahi daga da bugu ne dangane sai shari'a ya yi haka ya gaba zai fita ba ya yi haka ya gaba zai fita ba sai in nemo je kana yi ka sai ya taimaka a sashi saboda zai ci gaba da gudanar da ban da so in ma bai yi ba to zai ci gaba da ɓarnar shi ba wanda yana zuwa in haka ta a ah, ya ko kuka sake hannu haukai aikin da na haukai yanzu gaskiya za a in ka shekara nawa kana tabi ko za a dakatar da tabi aslahu za a duba ne ba wanda zai ai zan zama munafunci fiye kawai yaya ne wane ne in ya hau zan iya samu abin da zan samu to shi kana sai a lallaba a lallaba a nemo mara baki a nemo wanda in aka taso masa sanan aka taso shi to shi dan zai yi kyau zai yi kyau ya fi ganin yake a ya fi kyau ya fi kyau a yi shi ya fi kyau bai da mara yin kansa ba wanda zai jajirce ya tauje ta da kura kana Allah Allah ka samu fita ma daga ciki Wai yanzu ake bukata ba kawai yana faɗa ne a kan wani abu hmm. eh? na shi ba. Shi ne aina da uzuri a tsaron tambaya kawai ba zai abin shi ne wanda bai da ikon sawa bai da ikon sawa bai da ikon halawa, amma ya san mai kyau. Kada yana da uzuri. tunda ba dama ka mayar da ɗan tinkiya a ainihin mai yake da suna ka mayar da ɗan tinkiya da misa hmm? ɗan tinkiya ne ba dama ya zama da misa da wanda za ka ji ce har yara ma ya suna ce ce ai wani bawan Allah ne in ka ji mutane na wani bawan Allah ne to baya cewa baya sawa baya hana wata ce bawan Allah ne a wannan zamanin hmm? bawan Allah ke ne ruwan shi da ya ji ma ana haya haya haya hmm? hawa yanzu ce ba ka da abokin fada ai ko da ina da abokin da wannan na mutanen gari kenan eh saboda haka na An shi akwai wani ina fada a kan kayan amma bai fada kan addini ai inda za ka limfi fiskokin da yawa duk wanda ya karanta musulunci ma'ana duk inda mugu ya zo ya zauna za ka yi sai a tsaya na wanda yake bai da baki sai amfani da sauran mukamai yana da shekaru yana da wani ne yana da sa'adu ya cancanta to ba wani bai da baki dan sun ciya taɓa shugabanci gari da zakuna gari da kannuka gari da kyarkeci dan tinkiya zai iya shugabanci ha dan tinkiya bai iya shugabanci shugabanci na su ƙarfinsa

hay masa bayani a gafar da shi a fasa kaza shi ke na wuce ga bai fasa masa wa ya kolo na? suna cewa ce wanda ba wanda bai wuce bai da kishi kawai ya sa takalin sa kishi la lara ai hayaki na tashi kaga hayaki ya fara tashi shigo ciki mazaje ga matsakusa wurin nan ba zai daɗe ba wani abu zai faru ku shigo ciki kuma tsakufa ina wani namiji ne ina wani namiji ne ina wani ya san abin da yake so iya ake yi to a shigo ciki wa na ce man tawalla fa innahu yusta'adu bihi ala ta'atillah duk wanda ya tawalla ya jibinta fa innahu yusta'adu bihi sai amfani da shi ala ta'atillah bi hasabil imkani wala yu'anu ba a taimakonsa illa ala ta'atillah wala yusta'anu bihi ala ma'asiyatillah to sannan kuma isa ai ake gano mun ke munafiki wanda munafiki dama kwata kwata ba da za a yi da dam ba. yanzu wajen kawai in yi zai yana kallo wanne ne zai ce nasara cikin zai goyi wani to dan za yi nasara na sauta da shi ba ana bin wanda zai nasara dai ba ana bin wanda yake gan gaskiya ne wanda gaskiya za su tabbata wala yu'anu ala ba'siyatillahi ba a taimako a kan sabawa Allah afalaisa qawlu ahli suna, shi yanzu maganan ahli sunna eh, fil ibamati ta kasance khairan min qawli man ya'muru bi ta'ati ma'dumin au ajizi akan mai umarni a bi ma'adu wanda babu shi kwata-kwata ko kuma nemi kasashe la ya taharrak in an sa masa yatsa a baki ba zai ciza ba a sai wannan shi zai zama shugaban ku ha ba ta yi ba ajin la yumkinuhu al-i'anatu al-mataluba wancan bayyuwa ba zai iya taimakawa ba la yumkinuhu al-i'anatu al-matalubatu min al-a'imma ولهذا كانت الرافضة wannan ne ta janyo shi'a rafida lamma adalat an mazhabi ahli sunna da ta bauɗe daga hanyar ahlus sunna fi mu'awanati a immatil muslimina wajen taimakon shugabannin musulunci wal isti'anata bihim dakhalu fi mu'ana wa natil kuffar sai suka fara taimakon kafiri wal isti'anata bihim da neman taimako da kafirai yaushe za a yi haka ai abadan musulunci zaman kansa ce musulunci cikakke ne bai da bukatan wani abu da za a ɗauko shi daga waje ba abin da bai da shi illa iyakaci kawai in dai lokaci bai ba sai ya kwanta a ci gaba da rai sallar ji gama da ce koyi karo sai muka ɗauka mu je mu yana na hau ba na hau ne ba ba balaga ba ne ba mu iya larabci ne ba ku yi karatu ce to mu iya mun je mun karanta larabci mun yi kasu ba kai karatu ana maganan karatun addini larabci ban addini daban illa ya kace larabci na taimakon addini mai addini na da larabci amma mai larabci bai da addini dole sai ya ji ya zauna ya karatun addini musamman fahim yadda'una ila al-imam al-ma'sum suna da'awa suna kira zuwa akwai imami ma'sumi wala ya arafa lahum imamu mawjudun ba a san wani liman nasu ba shugaba nasu يأتون يأتمنون به إلا كفور أو ظلوم إلا كفور أو ظلوم يقول ذي كافري وحكم الظالمين فهم كالذي يهيل بعض العامة على أولياء الله كما وإنني يهيل بعض العامة دسوك amma فاشن جاهلي juya fashin jahilai sai eh kallazi yahilu ba'dul ammatu ba'dul ammati ala awliya Allah rijal al-ghaib sai su juya waliyan Allah su ce ainihin mutanen boye mutanen boye akwai mutanen boye aljanna akwai kuma mutanen boye bayan Allah sai rijalul gaibi ba za mu jahili yana zana kan jiji yana fa yana shashan shi sai ce wali ne kamar mun sha gani a gari mu sai sai kaga wannan makwacin makwacin da gani kullum maka yake sallah yanzu kaga magariba ta su a maka zai sallah an jima zai je dawo sai yana can zai bi su sallah shi ikon Allah ai wannan da kake gani an taba ganin sa a arfa sun wani da suka je sun tar da shi an yi arfa da shi an yi arfa da shi kuma lokaci ne wala rijala indahu illa ahlal kadhib bai da wasu rijalul gaibi in ba kariya ba wal makari da yaudara da cuta kai musulun ne magana akan cuta don bai kamata musulmi a ce bai samu yaudari ba to amma sai aka samu bil aksi a yau ta suka san mayaudari in masharanta na magana za ta dinga karuwa wannan ya kullo wannan shari kaga yana tafiya ya waske ya bi wannan kwana ya bi wannan kwana wancan kaga ya taso masa ya ganshi inda ya koyi ya saka masa wani abu an tafi ana ce a shaka duniya take ga duniya take to musulmi kamata ya ka. shi ga ya fan sharri kuma ya fan gaskiya yana dafawa gaskiya yana burkuta sharri to haka kaga dole zama ya fi ƙafi eh, bayan wannan ai wannan nasiru sa'adi ya faɗi yake zamani mun samu ibtila'i a wannan zamani za ka ga masu addini a wannan zamani mana dole masharranta ce da kwakwalwa malamin ne ya mutu a littafin sai eh, eh, haka nan aka zama nan jarabar. ga abu a fili ga macuci a fili daga mutane ba su gane shi sun ma tuso shi a gaba waliyin Allah kuma macuci ne bi ma'anar kalima wai ina ruwan matsala na wani taro da za a taro da za ka ce za a shi kenan sai ga wani aka ce ta yanzu yara za su kwakwa to ana son a dandaka karatunsu iyaye su biya a bada a bada kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan daga nan sai a tara musu dan sun cinye shi kenan amma ba su cinye ba za mai da kuɗi makaranta in ma abin ya su to makarantar dole ya ta cika a ɗauka a yi haka sai wani mai ta ya kawo shinkafa ba koko ya ba da shinkafan da kawo za su ga shinkafa ce a da rike shinkafa ka mugu yana sai mai da makarantar tashi wanda ba sani ba malam shawar Allah ji wani ya taimaka Allah san na alheri Allah ji wani ya taimaka da mugu makarantar shi sai mai da tashi tun da ga iyaye a tare ya ɗauki shinkafa ya bada me ya rage makaranta ta zama tashi abinda za a yi yanzu ba maganin ka ba da kaza ba su iyayen nan ka tara su a gidansa ka ba su kuɗin da za su bada na shinkafa mu dai makaranta uba ne ba kai ba malaman makaranta su san ba uba ne ba iyaye ne suka yi sanan ka zo ka ba da umarni wa malaman ba haushe ko jahilinsa za ta tattashi ne ba da ga kadan je ci gaba da maganar mugunta wannan mugu a addini kenan dan za ka ce masa malam daga nan ya lafa Eh? ban ba ya ba su ya ta ba su shi kuma wanda duk ka ga yana hulɗa da shi ka ga zai maka jijiyo shi kuma da kasar san shi ba ko ba makaranta ta yi muku ba shi ya yi muku shi kenan da zarar ka ga haka shi kuma da kasar da shi dama a kullum kana neman malamai kullum kana ne komai zai iya aukuwa hatta yanzu na inda kake zaune to ya kamata ka shirya yanzu ka je ka tanda makarantar ka bukka ka gaba da san geography aiki ba to yanzu ne ka shirya haka ce zaune haka ku sunan wata garwa ta yan Nijar na ɗaukar ruwa doso hmm? ai yanzu idan inda kake zaune kana shirya yanzu ka je makarantar da ka tadda gaba da ba shi ba. ba za mu yi aiki ba hmm? in ba haka ba ai kullum kana cikin matsala yanzu ka taho karatu karshen ta sun ganka ka taho karatu sun shirya sun shirya za a je a hana da za a hana maka to a nan ɗin nan kana shirya sai dai ka je ka tanda kuwa na aji shi ne za ka saki jiki an gama yau kuma sai da yamma Hmm? ya abin ya zai yi gashi ɗaya ba ka kai ba ka da komai ba za ka gane ba kai ba ka da komai ba kawai ta zai ana ce wanda duk bai shiga matsala ba ba a tafi a shi kai tukunan ba ka fara gane ba ita hadda ita hadda kawai amma ba za a yi za a yi riko yin mutum bai san bai san ku ba ka je ka ta wahalar da mutum a hadda a tambaya ce oh Allah ka shiru ba ko an gama ba za ka gane ba sai ba a kyankyashe ka ba kai kwai ne ba kyanke shi kawai amma wancan ake yanke shi shi shi yanzu ai ya auna abin da ya auna ba shi ba wani san ya auna ta ai haka matsalan yake mu duniyar nan ba gaskiya a kan cuta ɗan adam macuci ne Allah ta yake masa zalum jahuwa. yaushe za ka da shi ko da ya maka abun da wani cuta ce ta cuta ya ma kwas? ne hmm? eh, ka ɗaga shi sama da ya wani ya zauna ita wannan ba matsala zauna nan a bayi sannan ka hada da roƙon Allah tana shiga yanzu bukar kafara na fila in zai yi in ba faɗa ka sanda ba sannan zuwa ka ga dai kowa yana cikin kafin ka fara leƙe-leƙe yana salam ya Allah ka rufa min asiri cikin abin da ga wata na ka ci gaba da rufa min asiri Allah ka yi min taimakon haɗari kaza ka yi min taimakon haɗari kaza akwai wane yana shirin haɗarin mugunta Allah ka yi min maganin sa in dai yadda nake zato hatsari to Allah ka yi min maganin sa in kuma ni nake zato ne to Allah ka gane da ni don haka fahim kallabi ya hilo ba'adul amma ya juyar da fashin awamu ala auliya Allahi yake musu rijal me yake da suna ko rijalul gaibi ko kuma zaka ce ya hilo ba'adul ammati rijalul gaibi ala auliya Allah wala rijala ida babu wani mazaje ba wani bayin Allah illa ahlal kadibi wal makari a ya'kuluna amwalan nas bil batil masu cin dukiyar mutane ta hanyar cuta asali malalata ne ba za su yi aiki ba to saboda kanan to ya zai kuma dole kashe kuɗi aka ga sai dubara sai wayo ya eh, yi nan ce kaza ya eh, yi bakar nan ya ce kaza ya yanka karya a nan ya yanka karya a can ya kulla karya a nan da haka ake cin abinci ya haɗa fitina a can saboda duk inda aka tarwatsa to zai samu da bauri ga jahilan gari ma wai an ce wani tsohon soja na yi talauci da min shi shiga kasuwa ya ce Allah ya kawo zanga-zanga ga doya daga inda wannan kwana wannan kafa a wuta na ci ta ya ɗebi doya doya ce a gaban shi ce o wani shi ne tunanin mutane ce shi ne tunanin mutane sai zan kana da abu da ki ta same ka kowa da irin tunanin da zai zai ci kayan ka amwalu nasu bil batil wa yasudduna an sabilillah sannan dai ka kamanta da roƙon Allah roƙon Allah roƙon Allah roƙon Allah أو الجن كويجي الجنو أو الشياطين الذين يحصل بهم وان أكي سامو دسو لبعض الناس أهوال الشيطانية سند إذا مطيع كاتب شيء يا بيد يكلي توصي cire إيماني توصي imani شيء لا ga gashi ɗano suna zuwa suna masa hidiwa suna wanda wanda ija da shi cewa wani ne kamar da shi ko kuɗa komai shi shi ga mutum a rauni an ɗauko shi daga inda aka ɗauko shi ga ka ganka a gaban boka ai muskila ta same ka idan ba ƙarfin imanin kike daga nan ba sai a warga da tabarmar da haukawa ka wanke shi da mali shi ɗan gini zai wanke shi a lokacin ba a mali amma a lokacin mali za a yi amma dai kakkai mali tun da annabi ya hannu inda yake zaune ka fi goshi tukuna to daga nan aljanin ba zai sake aiki ba ba zai aiki ba tana iya ka koka kawai gari ga ka dukui a gaban shi ka ce a a to yanzu ko shi kira yi ta. ni ban yi niyan komawa gida ba na zo ke ka dauki kokonsa ka fasa masa shi a ka ku cikin gida ku cikin shirye a wai gari a zo ana rabawa to daga nan ba wani aljani da zai iya fage da koka sau da kanan haka falau kaddara anna ma da aihi rafida inda za a kaddara da'awar rafida hmm? ya isa <laughs> ya kamata a kare littafi ne karu